kuma in ta yi abin da daga kuma in ga abin da za a yi ba ba abin da za a insha Allah ku zo ku gaba bari ma nuna muku wani tsohon bidiyo ku ga yadda ake kashe 'ya'yanku da kuke bari suke tafiya Saudiya aiki ba shegen da ya isa ya hana ni shigowa Kano cewar Hassan Makeup asirin larabawa da 'yan aikatau ya fara tonuwa labari da dumi-dumi a halin yanzu shine Hassan Makeup ya yi kirarin cewa ba shegen da ya isa ya hana shi shigowa Najeriya kuma babu wanda ya isa ya hana shi shiga jihar Kano domin kuwa babu wanda yake da wannan zarra wannan dai baya rasa nasaba da wani faifan bidiyo da dan yarbawa yi inda yake cewa yana so ya gayyaci hassan makeup a wurin shi sai dai kuma yana tsoro kar hisba ta kama hassan makeup wanda hakan ne ya fusata hassan makeup ya fito ya ce dan yarbawa ya sha kurmurinsa lalle babu uban da ya isa ya hana shi shigowa jihar kano kuma sai ya yi ɗinkin da ya ci uba na rawulo to bayan wannan baraka da hassan makeup ya ɗauko sai kuma wani a tiktok ɗin ya mayar masa da martani inda ya caccake shi fiye da yadda kowa baya tsammani to ma sauraro ga nan dai da rikicin ya soma sai ku ganewa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe dan yarbawa a shi hankalinka a shi hankalinka armaka ba ya kusa ba armaka in ya zo ko ga yaran kuma in ta in yi abin da na kuma in ga abin da za a yi ba ba abin da za a yi insha Allah ni ban da bakin uwa bane na uba ba abin da za a kuma sai na je armanka in je in yi dimkin da ya ci uwan na rawuno in dawo insha Allah ba kuma abin da za a yi yo Allah ya san yo Allah Allah ubangiji ya kawo ka lafiya nama kenan ka san nama nama kenan Allah ubangiji ya kawo ka lafiya san ba Kano ba shigo mana ga ka ga hanya shigo mana hasan an gaya ma in ma ya manta uwar ya za ta manta ne na aka wasa ne ka manta dan rashin kunyar da ka gama yi a baya ka manta har hizba ka fito kai wa rashin kunya ka manta duk ka manta ko muna da evidence muna da hujja kaji duk akuyancin da kai muna nan da shi a aji mu za mu wa hizba farauta ka sai mun danka aka an hukumar hizba kuma muna da hujjar da za a hukunta ka har gidan yari sai an kai ka ko baka ji wa shigo Hassan ba Kano ba shigo mana shigo zo zo dan Allah zo Hassan wannan ɗabi'un wanda yake zaune da iyayen shi lafiya kenan ko a ƙaramin tunaninka banda zunzurutun kai jahili ne a haka iyayenka suna samu albarka kenan wai a haka ɗin kenan to kana nufin da iyayenka ba sa sama albarka da ba ka zaune da iyayenka lafiya to da yanzu wace irin ɗabi'a za ka ringa yi kenan kana sahun mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine musu duk mutumin da yake kamanceceniya da mata Allah ya tsine musu albarka kuma wai a haka kake jahilta kanka wai kana zaune da iyayenka lafiya Hassan ba Kano ba shigo mana idanmu shigo zo Hassan zo mana zo ga hanya na zo dan Allah zo kaji hmm. <laughs> kai malam garba habe su da kake ba da kowa baka ne kake na tabbata da ni kake kuma da ungutu in yi magana to tsaka jin gamka nan ba magana wanda dai Allah nan magana hankali sai ake yi kai ne ka san Musa yaro da baraki na kace ko da wane ne su kaɗai dai ka sani a cikin Niger duk kamance irin su danki danki su barganya hafsu garba su sofa su yan soga su ban sunan shi eh, su entel da sauransu da ya wani wanda suke wuta turai kasashe france ta yi wasanni su dawo to albashirinka jibrash ni wasa bai taɓa burge ne kuma na tabbata inda wasa iya burge ni wallahi kasar sai na shiga mahe na kai matsayin da wallahi wallahi ni Musa Yaro aboki na ne ko ba bakin ciki nake Musa Yaro ko kuma an ce Musa Yaro suna da wani na san habecin da kike da ba uban kowa bane kake da ni kake kare shi mai numfashi ki wuto ki gaskiya in ji kin wadi tsakaninki da Allah annabi wasa iya burge ni ni ko kallon wasa ban taba zuwa ba dan da gindika na kuma sana'a Allah da sana'a nake yi sana'a take kawo mun kuɗi ni ba komi ba sakaran banza ma hauka barka da dawowa labari na gaba kuma shine asirin larabawa da suke azabtar da 'yan aikatau ya fara tonuwa a ƙasar saudiya a halin yanzu dai wadda faifan bidiyo da aminu j town ya ɗauko ya tayar da hankalin jama'a domin kuwa an ga wata balarabiya ta yi wani faifan bidiyo wa wata baka 'yan Najeriya ne ko 'yan Libya ne ba a san iri ina ba amma dai bakar fata ce wadda take aikatau a gidanta wanda ta ɗaura ta a saman gidan sama ta faɗo ta rasa rayuwarta lalle wannan faifan bidiyo ya tara da jama'a hankali amma kuma an ce tsohon bidiyo ne an jima da yin shi to baya ga haka kuma aminu j town ya ƙara caccakan waɗannan larabawa domin kuwa ba su kyauta ba ana addini ɗaya musulmai bai kamata suna yi wa baƙaƙen fata haka ba to ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba dai ga nan faifan bidiyon da aminu j town ya yi wannan sharhi sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe ku zo ku gaba barin ma nuna muku wani tsohon bidiyo ku ga yadda ake kashe 'ya'yanku da kuke bari suke tafiya saudiya aiki kun gani mai nuna Da uwarta da ubanta da kannanta da yayinta da duk wanda yake da alaka ko ta nesa ko ta sai ko na kusa da ita ya rasa ta kenan. Babu ruwana da Saudiya ne nan ko Egypt ne ko wani kasa ne ni dai na san ƙasar Larabawa ne sannan wanda take mata bidiyo ita ta kashe ta kuma sannan Balarabiya ce. Jama'a wannan shine halin da yaran nan suke shiga. Ana amfani da talaucin da yake damun su da kuncin da iyayen suke shiga. ina so ku dinga fahimta wallahi wallahi 99% na mutanen da suke zuwa Saudiya aikatau wallahi ba a san su bane yana da ɗaya daga cikin laifin mu maza mutum ne zai auri mace a Najeriya sai sun aihu yaya hudu yaya biyar ya kasa haƙuri da ita dan wani kuskuren rayuwa ya sake ta idan ya sake ta kuma sannan ya bar mata ragaman wa'annan yayan uwa da tausayi tana kallon ɗanta ya kasa yin karatu bai da abin da zai ci ita ko me za ta shiga na kuncin rayuwa ta gwammace ta fito wata ƙasa ta dinga aikata tana turo wa yayanta kuɗi wallahi kuɗin bai samuwa bari gaya muku matsalan da ake ciki mutanen na idan sun tafi saudiyan nan aiki wannan jaka goma fa da ake magana a shi miliyan uku ne za a kai ki a miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu a ce ki biya miliyan biyar kin je ne don ki samu kuɗin da za ki ringa turo wa 'ya'yanki sai kin yi shekara akalla shekara hudu shekara biyar kina biyan wata tsinanniya kuɗi tana karɓa sai ta dobulin kuɗin da ta kai ki so uku ke kin baro gida ne don ki zo ki rufa wa yayanki asiri kin basu da yunwa in kin samu kuɗin duk wata tsinanniya tana karɓa bata bar miki kuɗin da zaki turo wa yayanki ba ko yakki anan ta zama karuwa ke kina can kina bauta ma wata ɗanki anan ya zama ɓarawo ya koma yankan aljihu da satan waya saboda kin tafi kin bashi kin ce mai kin tafi neman kuɗi baki turo mai kuɗin ba kin je kina bauta wa wata tsinanniya tana karban kuɗin tana biya wa ɗanta kuɗin makaranta a university a Najeriya iya fanta wa katan mota ana ɗan hajiya sannan ƴaƴanki anan baki samu kin turo musu ba wai jama'a idan kika tafi aka tau nan sai kin gama biyan wannan kuɗin kafin ki fara samun dama da zaki fara taimakon yan uwanki in kafin lokacin uwarki ko ubanki kuma sun mutu fa mu dinga wa kanmu adalci wayannan mutanen wahala ce yake kai su a dinga amfani da damar da suke da su na wahala ana azabtar da su jama'a saboda mugunta fa ina kara gaya muku da zaluncin laraba wannan in fa kika gama dafa musu abinci kika ma 'ya'yansu wanka kika gama wahala har jikin bango ana iya ɗaukan soso da ruwa a ci a baki ki wanke saboda kawai su abin da suka sani shine an ɗauko musu baiwa daga Najeriya wacce ba ta da yanci ba ta da iyaye wahalalliya kuma bari gaya muku wani abu yaran nan sai yarinya ta yi akalla shekara hudu shekara biyar a Saudiya ba taɓa yi dobi da ɗakin Allah ba dalili na farin haka shine su agent ɗin da suke kai su aiki su iyayen gawarin ba su taɓa bari ki bar gidan aiki ki je wajen ɗawafi ko wajen bautar Allah saboda tunanin su 'yan eh, wannan masu kaman za su kama ki wata barin gaya muku matsalar da suke samu sai kin gama biyan su wannan miliyoyin kuɗin ran da karfin ki ya ƙare ciwon baya kama ki karfi ya kare rayuwa wahala ta gama kashe ki sai kin fito zaki zo ɗakin Allah ki mai godiyan cewa yau kin gama biyan kuɗi sai a kama ki a dawo da Najeriya. shikenan kin je saudiya kin gama kashe rayuwarki akan bauta wata tsinanniya wallahi wayannan iyayen jirgin da iyayen gawalin 80% ɗinsu maciya haramun ne kuma hai Allah ya la'ance ku sai yasa ba sa taɓa yin kuɗi ba sa taɓa zama lafiya ka gaya mun wanda kaga ejen ne yana kai mutane saudiya yayi kuɗi 80% ɗinsu ban ce fa ba na gari ba kawai wata tsinanniya ta ce ka mana kuɗin goro ko gidan yari ina gaya muku akwai wanda in ka gan shi kaddara ne ta kai sa ko gidan yara akwai wanda kaddara ce ta kai sa haka a cikin iyayen jirgin nan da iyayen gawalin nan akwai wanda suna tausayin yaran nan suna kyautata musu kuma ko su yaran ma suna fada amma 80% din su azzalumai ne matuta ne kuma tsinannu ne kuma in sun mutu wallahi sai sun shiga wuta jama'a ina kira ga duk wanda yake da sha'awan kai dan shi Saudiya ko kuma ya biya wa dan shi kuɗi Saudiya wallahi ku kiyaye wallahi laraba wannan majoratin su ba mutanen Allah bane kuma ba su da mutunci hasali muna da majiya mai karfi ba muna tare da su a nan abuja muna ni a nan abuja cikin azumin nan naje gun yan larabawan da na gansu in suna azumi allah ya tsine mu ba sa sallah su ma ba sa azumi allah ya sa mu dace to ma sauraro anan muka kawo muku karshen labaran namu amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su kun daidai cewa hassan makwab ya ce ba shegin da ya isa ya hana shi shigowa jihar kano domin kuwa auren ɗan yarbawa sai ya zo sannan kuma sai ya yi ɗinkunan da suka ci uban na rawulo rawula iya shege lalle hassan makeup ya zama gawurtacci kana kun ji cewa asirin larabawa da suke azabtar da 'yan aikatau ya fara tonuwa a sassan fadin duniya domin kuwa aminu j town ya bankaɗo wasu abubuwa da suke faruwa da 'yan aikatau inda suka je saudiya lalle wannan abu sai dai mu ce allah ya kyauta To masu sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen da zaran mun dora ku ta lafiya.